بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا مختصر سيه البخاري wato at-tajridu sarih li ahadith jami sahih na al-imam a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da biyu, ko muna cikin kitabun gusli wato babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi wanka mala yake wa anhu radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala kanat banu isra'ila yaqtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بعث وأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر وانا حديث أن وتوشي لغا أبو هريرة رضي الله عنه الله يرددش kuma imam bukhari ya rawaito shi a ƙarƙashin wani babi da yace babun man ikhtasala uryanan wahdahu fi fi khalwa babin da ke bayanin ya halatta mutum yayi wanka tsirara idon shi kaɗai ne wato in babu mai ganinsa a ƙarshen babin walakin na tasattura afdal sai dai mutum ya suturce jikinsa ɗin shi ya fi abu huraira ya ce an nabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓo daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce kanat banu isra'ila yaqtasiluna uratan banu isra'il sun kasance suna wanka tsirara in an ce banu isra'il ana nufin yahudu da nasara domin dukkanin jikokin isra'il ne isra'il kuma sunan annabi yaqub ne alaihi salam suna wanka tsirara yanzu ba'dhum ila ba'd shashin su yana duba shashi wato shashin na kallon al'auran shashi suna zuwa kogi ko nuri a fili su dinga wanka kowa na kallon al'auran ɗan uwansa ba su damu ba wa kana Musa yaqtasilu wahdahu shi kuma annabi Musa alaihi salam yana wanka shi kadai wato yana zuwa can wani wuri inda ba wanda yake ganin sa sai yi wanka shi ba zuwa cikin mutane yana wanka tsirara kowa na ganin al'auran kowa shi baya haka saboda annabi Musa mai tsananin kunya ne yana da kunya kwarai da gaske kamar yadda ya zo a wata riwayan kana abun nan kana shadidal haya'i yana da tsananin kunya Da zai iya wanka a gaban jama'a mutane na ganin al'auransa ba faƙalu sai suka ce wallahi ma yamna'u musa an da ma'ana illa annahu adar to da suka ga baya wanka a cikin mutane su kuma ba wani abu ne a wurinsu ba mu ce wanka tsirara dan uwansa na kallonsa to sai wallahi mun rantse da Allah ma yamna'u musa ba abun da yake hana musa an da ma'ana yayi wanka tare da mu illa annahu adar sai dai saboda yana da kayan maza me kayan maza wato shine a ce gulakansa sun suna da girma suna sun kumbura suna da girma aibi ne so da haka suka ce shi yasa baya wanka tsirara kada a ce mai kayan maza ne a wata riwayan mai riwayan ya yi shakka ko cewa suka yana da baras wato ciwon kuturta ko kuma yana da udura din wato shine kayan maza ko wani aibi a jikinsa shi yasa ba zai wanka cikin mutane ba to sai suka tuhume shi da wannan suka ce to su ba su dauka wannan abu wani abun kunya bane kace me zai hana zai wanka cikin jama'a in dai ba yana da wani abu a jikinsa wanda baya son a gan shi ba suka ce yana da kayan maza shi yasa ba zai wanka a cikin mutane ba suka yi ta aibanta shi da wannan suna ta zaginsa da wannan suna cutar da shi suna ta yadawa a gari ai ga halin da yake ciki ba. Halittar sama akwai matsala yana da kaza da kaza shi yasa ma yake kuya baya wanka a cikin mutane fa zahaba marratan yaqtasil sai wata nan ya tafi can wani wuri inda ba mai ganin sa ya je kama wanka fa wada thawbahu ala hajarin sai aje tufafinsa akan wani dutse ya cire rigansa gaba ɗaya ya yi tsirara ya ajiye a kan dutse amma inda kowa ba ya ganinsa hatta nazarat ah, fafarral hajaru bi saubihi sai ka gyara ina ka ba daidai ba ne fafarral hajaru bi saubihi to da ya ajiye tufafinsa a kan dutsen sai dutsen ya gudu da tufafin nasa ya ajiye a nan kusa da shi ya wanka ya ɗau kayansa ya sa kamar inda mai wanka a bakin kogi zai yi so sai dutse kawai sai kama tafiya kama tafiya ya gudu da da tufafinsa fa kharaja Musa fi isrihi annabi Musa alayhi salatu wasallam sai ya fito da gaggawa fi isrihi ya kama bin dutsen yana waiwaya sai bai ga tufafinsa ba to sai kama bin dutse da gudu yana gaggawa ya kudu yana cewa saubi ya hajar tufafina ya dutse ya dutse ka tsaya in dau tufafina yana yi wa dutsen magana yana cewa sau biya hajar yana ta maimaitawa dutse tufafina ka tsaya yin ɗau tufafina ka bani tufafina hankalinsa ya tashi to dutsen nan da ya ba inda ya tsaya sai da ya zo gaban banu isra'ili su nan mutane da suke tuhumansa cewa yana da kayan maza ko yana da wani ciwo a jikinsa ko na kuturta har wannan gaban mutane kan yi an ga banu isra'ila a gabansa kuma yana tsirara dutsen ya tsaya a wajen fa nazarat banu isra'ila ila musa sai banu isra'ila suka kalli musa gaba ɗaya suka kalli halittansa suka kalli jikinsa sai suka ga babu komai na wani aibi a jikinsa kamar yadda wasu wata riwaya ta ruwaito suka ga cewa ya fi kowa ma kyan halitta a jikinsu ba mai kyakkyawan halitta irin nasa faƙalu sai suka ce wallahi ma bi musa min ba suka ce musa bai da wani aibi a sai sharri ake masa sai yana da kayan maza a sai bai da shi bai da wani laifi wa akhadha thawbahu sai ya ɗauki tufafinsa daga wannan dutse din ya ɗauki tufafinsa sai ya sa to amma sai ya ɓaci kwarai da gaske dutsen nan ya masa laifi ya yi ta gudu har ya kawo shi gaban banu isra'il tsirara sun ga tsiraitinsa shi ko mutum ne mai tsananin kunya shikenan faɗafi bil hajari darban sai ya haɗu ya dinga dukan wannan dutsen da sandansa Ina ta dukan dutse da sandansa saboda haushin da ya ji dutsen ya tafi masa da tufafinsa har ya sa wani ya ga jikinsa gaba ɗaya faƙada abu ta abu huraira mai ruwa to hadisi ya ce wallahi innahu la nadabun bil hajar ya ce wallahi har ya yi wa dutsen alama shine nadab asar dukan da yi wa dutsen har ga alaman duka ɗin nan a jikin dutse ɗin kamar ka samu yaro da bulala ba riga a sa kai ta caudansa kai ta zai shaki shaki haka ya kukumbura alaman an buge shi to haka dutsen nan sai ga alaman duka a jikinsa duk ya kukumbura ya tsatsage yace sittatun duka shida ya masa au sab'atun ko duka bakwai ko kuma sittatun ina nufin akwai sittu na dabat alamu na duka a jikin dutsen guda shida au sab'a ko kuma guda bakwai kaga adadin dukan iya adadin inda dutsen zai alama yace barban bil hajar saboda dukansa da yayi shi wannan dutse din to wannan hadisin yana da matsaloli da yawa matsala ta farko kanat banu isra'ila yaqtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd banu isra'il suna wanka tsirara shashin suna duba shashi ba wani abu ne a wurin su ba to amma a nan ba duka banu isra'ilan ake nufi ba akwai waɗanda su ma kunya tana hana su irin wannan amma an faɗi haka saboda mai galibi suna yin haka ne qur'ani ko larabci zaka iya faɗan abu duka kana nufi me wani bangare shine malamin balaga suke ce masa idlaqul juzu idlaqul kulli bi iradatil juz'i sai ka faɗi gaba ɗayan abu amma kana nufin me wani bangare to qur'ani yana amfani da irin wannan uslubi na balaga sai ce qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna larabawan kauye sun ce sun yi imani a ba ku imani ba dai ku ce ku musulunta kuma wasu ne daga cikin larabawan kauyen ba dukansu ba suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa sun yi sun yi imani har suna masa gori ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum to kaga nan aka ce sun yi gori abin larabawan kauye gaba daya haka ne nan yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim haka nan duk lokacin da annabi Musa ya kira sa sai su sa yatsunsu a cikin me kunnuwansu to kaga ba yatsu duka ba za su shiga tun ne yatsa ne kawai ake nufi yatsu guda biyu an faɗi duka ana nufin yatsu guda biyu kawai to anan ma da aka ce banu Isra'il ba ana nufin duka banu Isra'ilan haka suke ba sai dai akwai masu yin hakan din ko su suka fi yawa suna wanka tsirara uratan jam'u arin kaman ka ce mushatun jam'u mashin rumatun jam'u suna wanka tsirara to anan zahirinsa yana nuna kenan ya halatta a wannan lokacin a dinga wanka tsirara ana kallon al'auran mutane domin dalili kuma shine ba a ruwaito mana cewa annabi Musa ya hana su yin wanka tsirara ba shi gefe yake zuwa yi wankansa saboda shi yana da kunya sosai bai zai iya ba kaga inda haramun ne da zai hana su zai ce ku daina wanka tsirara to amma bai hana su ba to sai malamai suka ce zahirin wannan hadisin yana nuna su banu Isra'il a wurin su halal ne ai wanka wanka tsirara to sai da wasu malamai suka ce a'a ko dai ya hana su sun ki bari sun yi taurin kai to amma dai ba a yadda da wannan fasaran ba cewa kawai a lokacin halal ne to dama shari'a haka take take abun nan take tafowa a hankali a hankali abu halal ne kuma daga ba a zo a haramta shi kamar yadda da ana kewaye ɗakin kaba tsirara ba a hana ba har sai daga ba ubangiji ta ala ya ce ya bani adama ku zu kuma inda kulli masjidin wanda haka aka haramta musu yin kewaye ɗakin kaba tsirara manzo Allah ya sa mai shele shela kada wani ya sake kewaye ɗakin kaba tsirara bayan wannan shekara to kaga in ba a hana abu ba yana nan akan asalin sa al-aslu bara'atu zimma asali shine ba abun da ya wajaba akan ka sai abun da dalili ya wajabta maka ba za a ce wannan abu haramun bane sai in dalili ne ya haramta maka shi ba za a ce wajibi bane sai an samu dalili ne cewa wajibi ne to amma annabi Musa shi saboda me kunya da yake da shi ba zai iya ba zaka ga kai ma a wasu abubuwa na halal a yanzu haka wanda wani zai iya yin su kai kuma ba za ka iya yin su ba sai ka ji kana jin nauyin yin su saboda in kai kai din zai taba maka mutuncinka ko ka ji kai ba za ka iya ba amma wani kuma in yayi ba matsala ba ne yanzu wani bare iya tafiya kansa ba hulawa. sai ji kunya wani kuma babu ruwansa ko ina zai je kansa babu hula ko ba matsala ba ne ko makamancin irin wannan ko cin abinci a hanya ko kuma ana tafiya ana cin abinci ko kuma a sarari wani sai ya buya kafin ya ci abinci to annabi Musa sai zaba wa kansa ya je wanka shi kadai ba tare da ainihin wato jama'a suna kallon sa ba to wannan kuma shi ya nuna mana a sai wanka tsirara idan jama'a ba sa kallon ka halal ne saboda annabi Musa ma yayi ya ji ya tuɓe kayansa ya aje akan dutse wanka tsirara a sai idan ba inda za a ganka bane ya halatta kai wanka tsirara to sai dai mutum ya sa sutura shi yafi akan yi wanka tsirara din ko da inda ba a ganin sa ne kaman a can cikin jeji wani rafi ba inda mutane suka saba wanka ba to dalili akan cewa wannan hadisi yana nuna ya halatta mutum ya wanka tsirara a inda ba za a gan shi ba shine a khalwa saboda manzala ta sa da ya faɗi kissan annabi Musa nan bai ce amma ni al'umma ta an hana su su wanka tsirara ba bai faɗa ba sai bar abun a buɗe su ma banu Isra'il halal ne annabi Musa ma halal ne to amma manzala ta sama ya hana kai wanka inda wani zai ga al'auranka amma bai hana mutum ya yi wanka tsirara ba to duk da cewa annabi Musa alaihi salatu ba annabin da aka aiko mana ne, amma an kafa dalili da wannan abun da yin akan cewa wanka tsirara ya halatta idan kana inda ba za a ganka ba wannan wanda suka tafi akan wata ka'ida ta usulul fiqh shine shar'u man qablana shar'un lana shari'an annaba da suka zo kafin mu shari'ar mu ne matukar ba mu samu abun da ya ture ta ba to kaga su ba su da wani iskali akan wannan akan kafa dalili da wannan hadisin wanda kuma yace a shari'an wanda suka zo kafin mu ba shari'ar mu bane saboda haka sai mun samu dalili da ya tabbatar da ita to sai a ce to wannan din ma akwai dalilin da ya tabbatar shine manzala ta sama bai yi inkarin abun ba inda ko abu ne na haramun manzala ta sama zai yi inkarin sa to da haka ka'idan shine shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalif shar'ana shari'an annabawan da suka zo kafin mu shari'ar mu ne mu ma matikar bai saba wa shari'ar mu ba in ya saba wa shari'ar mu kuma to ba zai zama shari'ar mu ba saboda qur'ani yana shafi dukkan shari'o'in da suka zo da suka zo kafin sa sai dai duk da haka kamar yadda muka ce mutum ya suturce jikinsa din ko da inda ba a ganin san yafi alkhairi musamman idan a jeji ne wani zai iya wulga maka ba tare da ainihin ka sani ba amma mutum da ya kulle kansa a cikin banɗaki don ko banɗakin irin na gida wanda ba a kullewa wanda bai da kofa irin na da wanda har yanzu kuma akwai shi to kana wanka kawai wani shi kuma zai je taba ruwa bai fahimci ni na wanka ba yana shiga kawai sai ganka firara kaga in ka dan sa wani dan sutura ko ka dan daura zani ko ni wando kaga ba zai ganka firara ma kaga shi ma akwai bukatan ayi haka din duk da ya halatta din ayi firara din sannan idan a ban daki ne kuma a kulle to kaga wannan illan kuma ta fita ka kulle ban dakin ka ba mai zuwa ya shiga sai dai idan kai ka bude masa to kaga wannan kuma kafin ka bude masa dole zaka suturce kanka to duk da haka dai a yi da sutura din shi yafi saboda wasu dalilai waɗanda suka zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin Abu Dawud da Nasa'i wanda suka rawaito daga Ya'la yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaqtasilu bil barazi bila izarin fa sa'ida al minbara fa hamida Allah wa asna alaihi thumma qala idza iktasala ahadukum falyastatir wato manzala ta sallama ya ga wani mutum a jeji yana wanka shi kadai ba tare da izari ba wato ba tare da zani ya daura kurjalle ba tsirara yana wanka a jeji sai manzala ta sallama sai ya zo ya hau kan minbari sai ya ce inna allaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was satara fa idza iktasala ahadukum falyastatir sai ya ce Allah madaukakin sarki mai kunya ne sannan kuma mai rufa asiri ne idan ɗayanku zai wanka ya suturta kansa ya je inda ba za a gan shi ba ko ka shiga ban ɗaki ka kulle in kuma a kogi ne za ka yi wankan ka samu wani abu ka rufe al'auranka ko gajeren wando ko kuma zani ka ɗaura sannan sai ka yi wankan ka saboda ko ta wani zai iya jirowa a gaban ka baka sani ba yasa wata ruwa ya ce wara ya ɓuya idan mutum zai wanka ya ɓuya kaga idan ga nan kogi ne sarari za ka yi wanka kuma kana da ban a gidanka kana da ruwa to kai wanka a ban dakin shi yafi akan kaje je kogi kai wanka don a ban ka ba mai ganin ka amma a kogi za a iya ganin ka ko da ko ɗebo ruwan za ka yi in dai ba wahalar ka wuce al'ada ba ka je kai wanka a inda ba za a ganka ba shi yafi alkhairi ibnu hajar al-asqalani yace dangane da hukuncin wanka tsirara yace idan mutum zai wankan a inda ba za a gan shi ba babu wani wanda ya haramta ya ga al'auransa a wurin wanda zai ga al'auransa ba to wannan yana nuna ya halarta wato za ka yi wanka tsirara a wani waje kuma ba wanda zai zo ya ga al'auranka wanda haramun ne ya ga al'auranka ma'ana kenan inda za ka yi wanka a wani wuri tsirara matarka ne za ta ganka kawai wannan da ba matsala ya halarta shi yasa aka ce inda idan kana inda ba wanda ya halarta ya ga al'auranka a wurin duk wanda za su ga al'auranka haramun ne su gani a wajen kinan ba matarka ba ne ko baiwarka ba to idan mutum ya yi wanka tsirara a wannan wurin babu mai ganinsa ya yi abin da yake na halal sai dai al'afdal at-tafattur abin da ya fi shine duk da hakan dai ka suturta jikinka ko ka ɓuya a bayan wani dutse ko wani abu saboda wani zai iya faɗowa ya ganka kada ka yi wanka inda za a inda za a ganka sannan yace idan kuma kana inda wani wanda ya haramta ya ga al'auranka zai ganka to wajibi ne ka suturta jikinka kuma ijma'an juma ne sun ijma'i akan wannan ma'ana za ka yi wanka a kogi bakin kogi ko mutane suna wucewa a bakin kogin ba matanka ne kawai za su wuce ba haramun ne ka yi wanka a wannan waje kamar yanzu koguna da suke kan tituna ana tafiya kan titi a mota ana kallon mutane tsirara suna yin wanka wannan haramun ne a addinin musulunci kuma duk malamai sun ijma'i akan wannan baya halatta kuma rayuwa ce irin ta dabbobi ku sa juna a gaba kuna wanka tsirara gaba ɗayan ku za ga wanda suka saba irin wannan ba su damu ba ba su damu ba kwata kwata amma asali masu irin wannan sune wa'inda ba musulmi ba arna ne suke sai musulmi ma sai su koya idan suna rayuwa a bakin koguna to wannan haramun ne kuma rayuwa ce irin ta dabba ita take tafiya tsirara ba ta damu wani ya ga al'auranta ba amma dan adam mai kunya to kuma zai ji kunyan wani ya ga al'auransa don kunya yana daga imani alhaya'u min al-iman manzala sama yace kunya yana daga cikin imani in kaga mutum yana haka kuma bai da kunya ne idan lam fasna ma shita dan baka jin kunya ka aikata duk abin da kake so sannan haka nan hadisi ya tabbata daga Bahas bin Hakim an abihi an jaddi yace qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam auratuna ma na'ti min hawa ma nazar ka bani bayani dangane da al'auran mu wai a ina ne halatta mu bayyana al'auran a gani a ina ne kuma bai halatta mu bari a gani ba sai manzo Allah sama sai ya ce masa ifal aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk ka kiyaye al'auran ka karka bari wani ya gani sai dai matarka kawai ko kuma ku yanganka da ka saya kana sadaka da ita kenan kamar a zamani yanzu matarka ne kawai ya halatta ta ga al'auranka ko jatumar ka bai halatta ta gani ba inda ka riga ka balaga ko ɗanka bai halatta ba sai dai matarka kawai ita to ka ke al'auranka kar ka bari wani ya gani sai matarka kawai to sai ya tambaya yace ya rasulullahi idza kana alqawmu ba'dhum fi ba'din idan ko mutane shashin su suna tare da shashi fa kaman kuna tare da mutane kuna son ku yi wanka ya halatta wani ya ga al'auran wani manzala sama ya ce in istata Allah ya rayannaha adun fala ya rayanna in dai kana da dama ba ya zama lalura ba kana da daman ka rufe al'auran ka wani kar ya gani to karka kuskura wani ya gani fidin ya zama lalura ba yadda ka iya ka kamar abin nan harkar likitanci ko baka da suturan ko makamancin wannan saboda haka in dai ba magani za a maka ba a al'auran naka karka kuskura wani ya ga al'auranka matukar kana da tufafin da zaka suturce al'auranka kar ka kuskura ka fito tsirara wani ya ga al'auranka doka ce ta addinin musulunci kaga haramun ne kenan wani ya gani sannan ya sake cewa ya rasulullah idza kana ahduna khaliyan yace to ya rasulullah idan mutum kuma shi kadai ne fa ya kulle dakin sa shi kadai ya halatta ya kwanta tsirara ko yayi tsirara a daki ya zauna tsirara domin dai kaga shi kan ba haramun ne ga al'auran kansa ba ya Allah ya ga al'auran kansa to in shi kaɗai ne zai iya sai manzo Allah sama sai yace Allahu hako an yustahaya minhu minan nas ai Allah shi yafi cancanta a ji kunyan sa fiye da mutane to kaga kai kaɗai ma ya kamata a ce bai kamata ka zauna tsirara ba ya kamata ka zauna cikin sutura to sai dai malamai anan suka ce mustahabbi ne in kai kaɗai ya zama kana da sutura ba wajibi bane saboda ubangiji subhanahu wataala ko kana da riga ko baka da riga zai iya ganin ka zai iya ganin ka zai iya ganin al'auranka ko da ka sa sutura to sai suka ce ba haramun bane amma abun da ya fika suturce saboda idan kai haka ai ka san Allah yana ganin ka ba kai ladabi ba ka zauna tsirara Allah yana ganin ka kamar babu ladabi a cikin lamarin to sai zama abun da ya fi shine ka suturce ainihin wato al'auranka ka suturce al'auranka ko da kai kaɗai ne a ɗaki amma ba wajibi bane to kaga idan mutum ya zo biyan bukatansa ko wanka ko wani abu wannan zai iya bayyana al'auransa matukar ba za a gani ba matukar ba za a gan shi ba amma in a fili ne wanda da ana cikin kunci babu banda kai zamanin sa bai babu ban daki kaman daki ka kulle ka rufe a yawanci bayan gari ake zuwa maza da mata bayan gari ake zuwa ai bahaya a biya bukata wankan ma wani dan kewaye wanda bai saka kara karya ba ko sai wani ya rike mayafi haka ya tare maka tukunna kai wanka in ka gama wankan ka sa ka sai naɗi saboda kunci na rashin wurare da rashin hali na a giggina gidaje da sauransu har a yi ban ɗaki to amma a yanzu kaga an fita daga wannan matsalan da wani hujja ne za a ce ka bari ana ganin al'auranka mutum bai da wani dalili so da haka idan mu ya zo zai fitsari ya nemi wuri ne sutura je ya fitsari in ya samu ban daki shi ya fi ko na makwabta ko na masallatai in ya resa kuma ya je can wani wuri inda ba za a gan shi ba amma akan hanya inda ana ganin al'auran mutum wannan ba rayuwa ce irin ta musulmi ba rayuwa ce ta waɗanda ba musulmi ba bai kamata ana kwaikwayon su ba to mutanen mu ko suna kwaikwayon irin wannan ba su damu da haka ba sai sa masallatai sai kaga an gina masallaci ba ban ɗaki yanzu kasashen larabawa ina za a maka masallaci ba ban ɗaki ba zai taba yiwa ba su ba su san ba su san ana fitsari a bakin hanya ba wannan ba su san ba su san da shi ba dai a ba su labari shi yasa idan wani yana yi kuma sai su yi mamaki a za a yi mutum ya fitsari a bakin hanya in an je aikin haji wasu za ka ga ba za su iya haƙuri ba sun ɗauka kama a ƙasar su suke sun su dinga fitsari a bakin hanya laraba suna mamakin wannan abu dan adam kana mutum ka yadda ka fidda al'auranka akan hanya wani na gani to kaga dole ne a gyara dole ka suturce al'auranka kar ka yadda ka bari wani ya wato ainihin ya gani sannan annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da tufafi tufafi abin nan dutse ya tafi da tufafinsa ya ta cewa sau biya hajar sau biya hajar tufafi abin nan ya dutse ka tsaya in ɗauki rigata ko wando na ka tsaya in ɗauki tufafi na ko ba ni tufafi na to ya za a yi wa dutse magana dutse yana jin magana ne kaga dutse baya magana sandararren abu ne kamar ka zo kana yi wa gini nan magana ne ba zai ji ka ba domin bayi da rai duk abin da bayi da rai kuma ba zai ji ba zai ji abin da kake faɗa ba wai wa laqad asma'ta law ta hayyan walakin la hayata liman tunadi in rayiye ka kira zai ji amma wanda bayi da rayuwa ba zai ji me kake faɗa ba to amma me yasa annabi Musa ya kama wa dutse magana abin da ya sa wa dutse magana ya ce ya lura ne tun da dutsen nan ya iya barin inda yake kama gudu to yanzu ya tashi daga sandararren abu ya zama abu mai rai kenan dan inda yana nan a dutsen sa ka zai iya barin wurin ne sai dai wani ya kau da shi to amma tun da har ya iya tafiya to a yanzu hukuncin sa hukuncin abu mai rai mai rai kuma zai iya jin magana ko dabba ne ka mata magana za ta iya ji ka daka mata tsawa za ta ji so da haka sai ya kama yi wa dutsen wato ainihin magana da dutsen kuma ya ki ya tsaya a inda ya kamata ya tsaya har ya kai shi inda <coughs> aka ga al'auransa to kuma sai ransa ya ɓace kama dukan dutse tunda har ya iya gudu dutsen ai zai ji duka ma ko da haka sai ya ɗauke shi kaman abu mai rai ne sai kama dukan sai yana dukansa sai nemar duka shida ko guda bakwai har ya jijji masa rauni a jikinsa dutsen ya ga abin nan akwai alamun duka a jikin dutse akwai alamun duka to annabi Musa dama mutum ne wanda yana da tsanani ba da sassauci sosai kuma mutum ne wanda yake sadauki wato Allah ba shi ƙarfi ba abun mamaki ne domin ya bugi dutse dutsen ya abun nan akwai alaman duka a jikin dutse din a kissoshin da Allah ta'ala barin nasa a cikin Alkur'ani, ai ya naushe wani mutum naushi daya mutumin ya rasu lokacin da wani baskifti dan ƙabilan fir'auna yake cin zalim ba Isra'ili ya dan kabila annabi Musa alayhi salatu wasalam da ya zo riba faɗan, ai da ya naushi wannan bakiftiyan kawai sai fadi ya rasu ya faɗi mutu to kaga wannan ƙarfi ne sadaukantaka ne irin na annabi Musa alaihi salatu wassalam sadaka bai da sassauci shi yasa ya kama dukan dutse wancan tunda azalimi ne unsur akaka zaliman aw mazaluman da haka duk mai zalunci ka hana shi yin zalunci ka taimake shi ne in za ka iya hanawa da hannu kuma zaka iya hanawa da hannu to amma ba ya kashe shi bane da ya naushe shi ne kawai sai ya fade mutu to kaga yana da irin wannan sannan lokacin da kamar yadda zo a bukari da musulmi lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ransa aka aika mala'ikan mutuwa ya je wajen annabi Musa ya ɗauki ran annabi Musa da mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi Musa zai ɗauki ransa annabi Musa wanke shi da mari har san da sa ya tsiyaye ya wanke mala'ikan mutuwan da mari mala'ika ya juya ya koma wajen Ubangiji ta'ala ya ce rabbi ya rabbi abduka la yuridul mauta yace ya Allah bawan kan nan baya son mutuwa baya son mutuwa gashi gashi ga abin da yi Allah ta'ala ya miyar masa da idonsa kamar yadda yake a da yace to ka koma wajensa ya koma wajen annabi Musa kenan ka gaya masa ya ɗauki hannunsa ya tsora akan bujuni duk iya gashin da hannunsa ya taɓa za a ƙara masa shekara ɗaya na adadin wannan gashin ya ci gaba da rayuwa kaga wannan kuma gata ne da annabi Musa alaihi salatu wasallam yake da ita wajen Allah ta'ala ka duba ba a ce ya zan aiko dan aike na ka zo ka buge shi ba ba a mar fada ba ba a masa ukuba ba ba a ɗauki mataki a kansa ba sai Allah ta'ala ce to ai tunda ba son mutuwa mu za mu kara masa ma ya ɗauki hannunsu ya tsora akan bujumi kan saniya ko a ce sa duk inda hannunsa ya rufe nan to a kirga adadin wannan gashin ko da miliyan ɗaya ne ko dubu ɗari ne za a ƙara masa kowane gadi shi ɗaya za a ƙara masa shekara ɗaya kaga idan gashin ya kai ɗari shekara nawa shekara ɗari za a ƙara masa ya ci gaba da rayuwa malaika mutuwa zai gaya wa annabi musa alaihi salatu wassalam idan aka gaya maza sai ta ya rabbi thumma ma'ada ba'da zalik yace ya allah idan har aka ƙara min waɗannan shekaru masu yawa idan suka ƙare kuma me zai biyo baya ubangiji ta ala ce summal maut sannan mutuwa ce za ta biyo baya sai ce to fal'ana ya rabbi yanzu a ɗauki raina kawai sai ce a ɗauki ransa saboda me saboda in ma baka mutu yanzu ba za ka mutu nan gaba ko shekara dubu nawa za ka yi dole wata nan za ka mutu ɗin sai ce to a ɗauki ransa kawai to shine a nan annabi musa nan ma bai sassauta dutsen nan bai kama wato ainihin dukansa wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim ba cikin isra'iliyat ne cewa annabi musa ya mari mala'ikan mutuwa sannan da aka ce nazarat banu isra'ila ila musa da dutsen ya kai annabi abin nan annabi musa zuwa ga bani isra'ila suka kalle shi zahirinsa yana nuna cewa sun kalli me sun kalli jikinsa gaba ɗaya. zahiri yana nuna banu isra'ila sun kalli jikin annabi musa gaba ɗaya har da al'auransa shine zahirin hadisin don in ba su kalla ba ba za su gane bai da kayan maza ba to Allah ta'ala ya yi haka saboda ya kubutar da annabi Musa daga sharrin waɗannan mutane domin idan ka zo kana irin mutane zuwa ga tauhidi zuwa ga ibada aka lankaya maka wani sharri to wannan sharrin sai ya hana wani ya amsa da'awarka <coughs> yanzu cewa yana da wannan aibi a jikinsa ko kuturta ko kayan maza ko wani abu daban wanda dukkan annabawan Allah babu <laughs> babu wani wanda yake da wani aibi aibin da zai sa a yi kyamansa a cikin al'ummarsa to sai aka ce yana da wannan aibin sai su ce haka ah, wannan ai Allah ma baya son sa <laughs> Allah ma bai damu da shi ba ga halin da yake ciki wannan abun sai zai musu fitina ba za su amsa da'awar annabi Musa alaihi salatu wasallam sai su dawwama a cikin shirka to da ko su ci gaba da shirka din gara su ga al'auran annabi Musa alaihi salatu wasallam domin su fahimci cewa bayi da wannan matsalan yana da cikakkiyar halitta kamar yadda dukkan sauran annabawa haka ne kuma wannan ko da ma haramun din ne ai shirka ya fi shi barna akan ganin al'aura din ballantana kuwa in mun ɗauki bayanin mu na ɗazun cewa a zamanin a wannan lokacin ba a haramta wani ya ga al'auran wani ba tunda suna wanka tsirara annabi Musa bai hana su ba to kaga sai zama babu wani damuwa sai zama ba matsala ba ne don a kubutar da addinin Allah a tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa to shi yasa idan wani yana zargin ka da wani abu sai wani abu ya zama zai zubar maka da mutunci ko zai taɓa wani abu da kake yi wanda zai amfani al'umma to ka kubutar da kanka ka nuna baka da wannan abun kwata-kwata wannan abun ba haka yake ba ba da mutane suke zato ba don mutane wani abun in kai shiru a sukutu rizan wato shiru yarda ne yanzu ce ai kana da wannan abun tun da kai shiru kuma wani abun zai lalata maka mutuncinka ko zai taba maka da'awarka ko kuma wani abu da kake amfana al'umma da shi to sai ka fito kai bayani kai inkarin sa wannan kubutar da mutunci ne kuma akwai shi addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Safiyatu bintu Huyayyin ta kai masa ziyara yana itikafi ya rikota har bakin kofar masallaci wasu matasa guda biyu da suka ganshi sai suka juya sai manzo Allah ya ce a alaris kuma ku tsaya Inna innaha safiya mata ta ce fa safiya sun gan shi da mata sun juya kar su je su dinga cewa ai sun ga manzo Allah ma da wata mata sai ce a innaha safiya mata ta ce fa sai suka ce subhanallah ya rasulullahi za mu tuhume ka ne sai ce a inna shaytana yajri min ibni adam majra dami fa inni akhafu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra yace a ku saurara ku ji shi dai yana gudana a cikin jikin mutum kamar yadda jini yake gudana a cikin jikinsa ya ce na ji tsoron kada shaidan ya je ya jefa muku wani sharri a zuciyanku ko da haka ku je ko kun gani da wata mata kaga manzo Allah sai ku kubutar da kansa to haka kai ma to haka abinda wannan hikima Allah ya wa annabi Musa alaihi salatu wasallam don ya kubuta daga wannan sai suka fahimci ya fi su ma wato ainihin lafiya sai malamai ko suka ce idan akwai lalura duk da cewa wani ya ga al'auranka haramun ne amma idan akwai lalura ko haja masa tsananin bukata ya halatta a gani kamar idan za a maka magani mutum yana da rauni a al'auransa likita zai da zai gani domin ya masa magani in bai ga al'auran baya za a iya masa magani ba zai taɓa yiwa ba zai gani ya gane me ciwon kuma ya gani ya masa ainihin wato magani sai dai an halatta masa ya ga iya inda bukata ta kama ya gani saboda akwai lalura ko akwai akwai bukatan hakan din abu huraira ya ce hula la nadabun ya ce dutsen ya yi masa tasiri a jikinsa dutse abin nan bulalan ta yi tasiri a jikin dutsen ta wannan duka yana nuna mu'jiza ta annabi musa alaihi salatu wassalam shi yasa imamun nawawi ya ce akwai mujizoji guda biyu a wannan kissa mu'jiza ta farko shine mashawil hajri bi saubihi tufafi ya tafi da ainihin riganka mu'jiza ce ta annabi musa abin nan dutse ya tafi da tufafinka mujiza ce ta annabi Musa alaihi domin Allah ya kubutar da shi ya ɗaukaka darajarsa sannan abu na biyu da ya bugi dutsen ma har alama ta fito a jikin dutse. dutse ka duba taurinsa ya zaka buge shi har yayi alama ko da sanda ne ya sai dai sandan ta karye to amma har gashi ya shafi shafi alaman duka yace to wannan wato ainihin mu'jiza ne sannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum ya wanka tsirara idan yana shi kadai sai dai suturce al'auransa shi ya fi kuma imam shafi'i da imam malik da imam ahmad duk sun tafi cewa halal ne mutai wanka tsirara saboda ka baya kamar yadda suke cewa har a ban ɗakin ka za ka rufe kai wanka a ce haramun ne ka kai tsirara ba ba haka bane amma a kogi kam inda wani zai ga al'auran ka haramun ne kai tsirara baya halarta. sannan wannan hadisi yana nuna wani irin ibtila'i jarrabawa da ubangiji ta'ala yake jarraban annabawa da shi da mutanen kirki aje ayi ta faɗan sharri a kanka baka siffantu da abun ba wani ya maka sharri a dinga yadawa ai wane ma kaza ne wane ma kaza ne to ana yi wa annaba irin wannan kamar yadda aka yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam yasa imamu an ya yace wa fihi ibtila'ul anbiya'i was salihin min azab sufaha'i wa sabruhun alayhi hadisi yana nuna cewa lalle Allah yana jaraban annabawa da mutanen kirki daga cutar wanda wawayen al'ummarsa suke masa suke musu wawayen al'ummatansu jahilinsu wanda ba san me addini ba za su dinga faɗan maganganu sannan su kuma annabawan suna haƙuri a kai idan baka yi haƙuri ba to kuma babu inda za ka je in ka ga mutum ba a cutar da shi to ya zai gefe ne shi kaɗai ya zauna a bayan gari ba mu'amala da jama'a to wannan kuma ba haka addinin musulunci yake so ba ka zauna da mutane ka amfane su su cutar da kai ka yi haƙuri shefi alkhairi saboda haka wanda yake amfanan jama'a ko da suna cutar da shi yana haƙuri shi ya fi alkhairi a wanda zai koma gefe ba amfanan jama'a <coughs> ubangiji subhanahu wataala ya ishara zuwa ga wannan kisa cikin suratul ahzab yace ya allazina amanu la takunu kal ladina azaw musa fabarra'ahu allah mimma qalu wa kana inda allahi wajiha ya kodan da kai imani kada ku kasance kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan Allah ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga cutar da shi da suka yi Shi ne suna masa sharri sai Allah ya bayyana musu jikinsa suka gani bai da wannan abun Allah ya kubutar da shi Allah ta'ala ya ce annabi Musa yana da matsayi a wurin sa kwarai da gaske yana da matsayi saboda yana cikin ulul azmi minar rusul cikin manya manyan manzanni ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sai annabi musa annabi isa annabi nuhu to yana da matsayi a wajen allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga abdullahi bin mas'ud hadisin bukhari da muslim wata ran manzo Allah sallallahu ya riba ganima da ya riba sai fifita wasu akan wasu yana da daman yin haka a fai'u wato ganiman da ba yaki aka gobza ba ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan shikenan wani mutum sai tashi a gaban jama'a sai ya ce wa manzo Allah ta sama ce wallahi baka yi adalci ba yace qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon ba don Allah aka yi shi ba ya faɗa manzo Allah ta sama bakar magana to shikenan Abdullahi bin Mas'ud ya ba manzo Allah ta sama labari manzo Allah ta sama yayi fushi dan dole ka ji fushin an taba mutuncinka wani ya ce maka azzalumi ya ce maka mutumin banza dole zaka ji wani abu a ranka to amma haƙuri zai danne kai wani abu ne wanda wato ba shi ya kamata ba ko kuma wanda ya kamata amma a matsayinka ya kamata a ce kai haƙuri ne domin ka rama abu daidai yadda aka maka halal ne amma kuma kai haƙuri shi yafi wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah in an maka mummunan abu to zaka iya ramawa da mummuna daidai gurgudu amma wanda ya yafe kuma shi me shine yafi wa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa in sabartum la huwa khairul lisabirin in aka maka za ka iya rama daidai gwargwado amma ka yi haƙuri kuma shine Ka yi haƙuri shine yafi wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al umur in kai haƙuri ka yafi kuma shi yafi to annabawan Allah suna kauda kai to manzo ta sama yayi fushi ba zai hana kai fushi ba in an maka aburen kai baci ba nuna fa baka da haƙuri don ya kamata mu fahimci me yayi haƙuri. haƙuri shine adamul jaza'i wa tashaki idan abun ya faru ka kasa ka dinga raki kana ta faɗa wani ya min kaza wani ka tada hankali akan wannan abun to shine baka yi haƙuri ba ko kuma ka rama ko ka masa fiye abun da ya ma shine baka yi haƙuri ba amma don ranka ya ɓaci ka ta canja hankalinka ya tashi wannan ba nuna baka yi haƙuri ba manzo Allah ta sama shi fi kowa haƙuri cikin sa kuma haka tana faruwa da shi to da haka sa ta canja ya yi fushi har suka ga alaman fushin a tare da shi sai manzo ta sama bai ce kuma ba sai yace, ce yarhamullahu Musa qad udiya bi akthara min hadha fa sabara yace Allah ya ji kan annabi Musa an cutar da shi da abun da fi wannan ya yi hakuri shine waɗannan baƙaƙen manganu da aka yi ta gaya masa yana da wannan aibi a wata riwaya ta Muslim manzo Allah ta yace faman ya'dilu illam ya'dilillahu wa rasuluhu to waye zai yi adalci ne idan Allah da manzonsa ba su yi adalci ba don Allah waye zai zama adali haka manzala sun ya faɗa amma sai ya ce yarhamullahu Musa faqad uziya bi aktsara min hadha fa sabara Allah ya jiga annabi Musa an cutar da shi da abun da yafi wannan yayi hakuri to shi ma manzala ta suma sai ya hakura sai ya hakura to wannan duka ishara ne nuni ne zuwa ga wannan kissan na wannan hadisi din shine cutar wanda mutane suka yi masa shi yasa malaman tafsiri suke kawo irin waɗannan hadisi a ƙarƙashin ita wannan aya da na jawo ta suratul ahzab hadisi na gaba wa anhu radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala baina ayyubu yaqtasilu uryanan فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك وانا حديث شما ina karkashin babin man iqtasala uryanan wadahu fil khalwa wanda yayi wanka shi kaɗai a kalwa. cewa halatta kai wanka kai kadai in ba mai ganin ka wa anhu daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam. daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kale yace baina ayuba yaqtasilu uryanan nan tsakanin annabi ayub yana wanka tsirara to kaga annabi ayub shi ma yana wanka tsirara kaga oriyanan aka ce kaga babu tufafi a jikinsa sai halatta kai wanka tsirara in babu mai ganin ka to yana cikin wankan ne tsirara fa kharra alaihi jaradun min zahabin sai fara na azurfa sai ya sauko a kansa wato ba fara mai rai ba sai azurfa kaman wanda aka kira shi kaman na fara sai ya sauko masa da ya sauko faja'ala ayuba ya tafi fi saubihi sai ayuba ya ya haɗu yana ɗaukan wannan faran yana cusawa a cikin tufafinsa masu sharhin sun nuna kaman farin ba kwaya ɗaya ba ne fari ne da yawa wato sai suka dinga zubowa kuma na zinari ne kaga kuɗi ne kenan sai dinga ɗauka yana cusawa a tufafinsa yana sawa a tufafinsa yana sawa a tufafinsa fanadahu rabbuhu sai ubangijinsa sai kira shi ya ayub ya kai ayub alam akun tuka, amma tara ban wadata ka ba gabarin abin da kake gani ai na azurta ka na wadatar da kai wani kone zinari kuma zaka dinga ɗiba kana wanka kana cusawa a tufafinka kala sai ce bala lalle ya Allah ka wadata ni wa ka na rantse da buwayanka walakin la ghina bi an barakatika sai dai ba ni da wadatuwa ga barin albarkanka duk inda na samu arzikinka albarkanka zan ɗauka ba zan wadatu ga barin wannan ba ya tabbatar da Allah masa nima na wadata to amma lamarin na kuɗi ne kuɗi kuma babu wanda baya son su ba wanda baya son kuɗi eh wannan eh, me sunansa malamin Kaduna wanda ya karbi shek abubakar mahmud gumi tafsiri mana abubakar lawan abubakar shek lawan abubakar ya ce idan mutum ka je ce maka ba son kuɗi ɗayan biyu ne ko dai mahaukaci ne ko munafuki saboda mahaukaci bai san daɗin kuɗi ba ballanta ya ce yana so munafuki kuma a baki ne ya faɗa a zuciyarsa ya bi kowa son kuɗin amma a baki sai ce ni ba ruwana da duniya me zan yi da kuɗi ya ce to munafuki ne kuma haka ne tunda annabawan Allah ma suna so na wani wannan hadisi yana nuna mana ya halatta a yi wanka tsirara idan mutum shi kaɗai ne ba mai ganin sa kamar yadda ya abin nan ya wuce a kisan annabi Musa alaihi salatu annabi Musa ya yi kuma annabi Ayub yi. ko manzo ta sama bai ce mu a addinin mu ko a shari'ar mu ba haka ba ne. sannan na biyu matsala ta biyu zinari fara ta zinari ko zinari kawai ka ce ta faɗowa annabi Ayub ya ɗauka ya dinga sawa ainihin wato a cikin tufafinsa bai gama wankan ba amma yana ta tusa wato ainihin zinari a cikin tufafinsa to kaga yanzu da za a ce za a yi ruwan kuɗi ina ga duk abin da mutum yake zai bari ya kama ɗiba kawai yan kasuwa za su daina kasuwanci wanda yake wurin aiki ko a gida ko a ina kake kana ɗakin ka aka ma waya za ka fito ai ta turawa a buhuna ai ta turawa babu wanda za a bari mai tamani sai dai mara lafiya wanda bai zai iya tashi ba amma duk lafiyayye kan zai tashi komin imaninsa tunda baka fi annabawan Allah imani ba wannan shi yake nuna maka cewa son kuɗi fitira ne ɗabi'a ce da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam da ita sai dai kai wa abun linzami kar ka je ka ci haramun kar ka da mutuncinka ka ci halal amma Allah ne ya halicci ɗan adam da son kuɗi zuyina linnasi حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب musawwamati wal المسومة wal والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب an kawata mutane son mata da 'ya'ya da dukiya dukiya ma da zinari da azurfa da kadarori kuma tarin dukiya miya ba wanda ba son ya zama mai kuɗi babu sai dai kawai in baka samu ba sai dai in baka samu ba ko ka shagala da wani abu wanda ya fi shi muhimmanci saboda haka kowa yana son yana son kuɗi to kan da annabawan Allah su ma suna so ballantana wani daban ubangiji ta Allah ya ta faɗa cikin alqur'ani wa innahu li hubbil khairi la shadid dan adam yana tsananin son kuɗi wa tuhibbuna almala hubban jamma kuna son kuɗi so mai tsanani to amma kada son kuɗin ya wuce gona da me ya wuce gona da iri shi yasa anan annabi ayu alaihi salatu wassalam sai yace walakin la ghina bi a wata riwaya la ghinan bi an barakatika bai ce amris ika ko malika ba ba ni da wadatuwa ga barin albarkanka to a sai dukiyan mai albarka ake so shi yasa ya ambaci dukiyan da albarka ma gaba daya yace in dai mai albarka ne so ba zan wadatu ga barin ta ba ina so amma mara albarka fa kaga ba ka so ba so da haka kenan ka so kuɗi amma kuɗi masu albarka almalu salih kuɗi nagari na halal wanda ainihin ba na haramun ba domin idan na haramun ne ko mara albarka sai zama masifa ne da jarrabawa to amma idan ya zama na kuɗin mai albarka ne arziki ne wanda an same shi ta hanyar halal kuma za a sarrafa shi a ciyar da shi ta inda Allah yake so to wannan kowa ma ya kamata a ce yana da wannan arziki da annabawa da sauran mutanen kirki gaba daya shi yasa hadisi ya inganta manzo Allah sai yake cewa ni'mal malu salih lirrajuli salih madalla da dukiya ta gari ga mutum wanda yake gari mutumin kirki kuma dukiyar ta halal mai albarka akwai abin da yafi wannan babu shi kaga ba za ta hana ka bin Allah ba ba za ta hana ka kaucewa hanyar Allah ba so da haka dukiyan mai albarka kuma kai in ma mai albarka madalla da irin wannan dukiya amma idan dukiyar ta zama mara albarka ko ta haramun ne to kaga tir da wannan dukiyan kenan ba ta da amfani ko ga dukiya amma mutumin shi bai da albarka zai je sarrafa ta ba inda ya kamata ba ko ta hanyar halal aka same ta karshen ta ta hanyar haramun za a tafiyar da ita to kaga wannan ba madalla ba kenan amma idan biyun suka haɗu duk suka zama masu kyau ai ba wanda za a kewa wannan kuma abu ne ma mai kyau a ce duk musulmi gaba ɗayan bayan Allah na gari nan kowa mai kuɗi ne eh, ba abin da ya fi wannan sai zama wanda ba musulmi ba sune sune za su dinga yi wa musulmi aiki na leburanci da sauransu da hidima amma musulmi kan kowa zai zama wato ainihin mai albarka saboda dukiyar mai albarka ne yasa ne yace ma a sanar dina wad dunya iza ijtama wa aqba al kufra wal iflasa lirajuli <coughs> mamakin addini da dukiya idan suka haɗu ga mutum guda ɗaya mamakin kyawun addini da kuma dukiya wato ga addininka ya yi kyau kuma ga dukiyarka mai kyau ta halal mai albarka to mamakin kyawun wannan abu ai wani abu abun ado ne bawon Allah mutumin kirki kuma ga arziki abun ado ne yace kuma mamakin munin kafurci da talauci idan sun haɗuwa mutum ɗaya gashi kafuri kuma gashi to miskini bai da komai ga talauci ya markanta ga kafurci ya masa kanta kaga muni kan muni kenan to haka ko a musulmin a cewa ne fajiri ne fasiki kuma ga talauci ya masa kanta munin yayi yawa yayi muni amma wancan bawan Allah ko mai arziki ne kuma bawan Allah ne kaga wannan abun ado ne kuma kowa ma zai gifta zai so shi ma ya zama haka don ya ciyar da dukiyan fi sabilillah ya fita daga wato daga kanshin rayuwa abin nan kuncin rayuwa so da haka talauci mai tsanani ba abu ne wanda mutum zai yi burinsa ba yasa manzo ta sallama yana roƙon wadata Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina ya Allah ina roƙonka tsoron Allah da da kamewa da kuma wadata da shirya saboda haka manzo Allah ya roƙi wadata sannan ya nemi tsari daga talauci ta a'udhu bika min al-faqri Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri ya Allah ina neman tsarin ka daga talauci daga talauci shi yasa sai na Ali saboda munin talauci yake cewa law kana al faqru rajulan qataltuhu da a ce talauci mutum ne yace da zan kashe shi kayan ya kashe shi sai a huta gaba daya to talauci ba mutum bane don babu mai son sa saboda talauci yakan sa mutane su ji ba damu da kai ba kwata kwata ba ma wai na nesa ba har yan uwanka ma iyalinka ma baka da fawa sosai a kansu ‘ya'yanka ma su kangare maka da sababin talauci idan talaucin ya yi tsanani ba ka iya biya musu bukatansu ba so da haka mutane suna karkata izuwa ga masu kuɗi idan mai kuɗi ya magana ya ce na'am amma talaka kuma da yayi magana ko gaskiya ne za a tuhume shi mai kuɗi kuma ko da ƙarya ya ko belbela ne ya ce baƙa sai ka talaka suna cewa ƙirin baƙa ƙirin wato babu alamar fari a tare da ita belbela kuma san farashi amma shi miskinin ya yi magana sai ka ga ba a ɗaukar maganarsa da muhimmanci kaga wuri ya rikice miskini yana magana fakiri maganu masu kyau ba za su rayu shi mai kuɗi da ya zo wurin sai kaga ya sasanta wajen da ya fara magana sai kaga duk an dawo zuwa gare shi yasa ne yace ra'aytu nasa qad malu ila man indahu malun wa man la indahu malun fa anhu nasu qad malu ita ga mutane duk sun karkata zuwa ga masu kuɗi wanda bai da kuɗi kuma an tarwatsa an bar shi ra'aytu nasa qad zahabu ila man indahum zahabun wa man la indahu zahabun fa anhu nasu qad zahabu mutane suna tafiya zuwa ga wurin masu kuɗi ne mai kuɗi gidansa ba a riba shi da jama'a wannan ya zo ya fita wannan ya zo ya fita wanda bai da shi kuma mutane suna kaucewa su kyale shi ra'aytu an-nasa qad faddu ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu qad faddu ka duk wanda mutane yake da azurfa yake da kuɗi mutane suna kwaranya zuwa wurin sa wanda bai da shi kuma sai a tarwatse kuma ka lura da za ka yi kuɗi kana da jama'a wannan ya zo wannan ya zo ran da kuɗin nan suka kare sai ka nemi mutanen nan kare sa ko ka rike wani matsayi na mulki ko na siyasa nan yanzu ka duba ikon Allah don mutum yana kan wannan matsayin gidansa ba kowa ne zai iya samun shiga ba kullum jama'a wannan ya zo bai da ma lokacinsu idan ya sauka kuma ya talauce shi kenan sai ka nemi mutanen sa ba wanda ya damu da shi wannan shine illan talauci to wannan illan kawai ta isa mutum ya nemi tsari da talauci ya zama baka da kima sosai a wurin mutane sai wajen bayin Allah waɗanda suka san daraja na mai tsoron Allah in kana da tsoron Allah za ka yi kima a wurin su ko da baka da shi amma sauran mutane kuma komai tsoron Allah ka in baka da ainihin wadata masu son duniya ba su damu da kai ba kai ba komai bane shi yasa ne yake cewa yamshil faqiru wa kullu shay'in biddahu wan nasu tughliqu dunahu abwabaha fatarahu mamqutan wa laysa bimuznibin wa yara adawata la yara asbabaha hatta al-kilabu idza ra'at sarwatin asgat ilayhi wa harrakat aznabaha wa idza ra'ad yawman faqiran abiran nabahat alaihi wa kasharat an yabaha yace shi talaka yana tafiya kowa ma kishi ya ne kowa baya tare da shi haka yake tafiya zai dinga ganin gaba wato mutane za su dinga kulle kofofinsu kan ka fito ana sallama kana fitowa sai ka ga mai kuɗi ne sai ka ga ah, bismillah kai wani sanda zuwa bismillah kana ta bude falo a shigo amma idan talaka ne kawai sai ka canja fiska an ce wani ne sai ka ga mai kuɗi ya canja fiska kawai kila ma ya ce to menene sai tsaya daga waje ba za ku shiga cikin gidan ba ma balle falo kai bayanin ka sai tura koban sai rufe ko kuma da ya ganka ma zai iya tura koban kawai ya shige ba tare da ya ya abun nan ɗinka ba so da haka ba a talaka ba a son ya masu kuɗi ba sa son talakawa su je wurin su haushi suke ji yace to zaka ga kowane abu yana kinsa abun ki kowa na kinsa ana adawa da shi ana gaba da shi shi talaka bai san me yasa abin gaban ba amma yace mai kuɗi ko karnukan anguwansu idan suka gan shi za a ga sun zo suna sauraron sa suna ɗan jelan jelansu sun ga mai kuɗi amma idan wata ran suka ga talaka ya zo wucewa sai kaga suna ta haushi suna yaƙi haƙware ka ka ka kaman za su cinye shi saboda bai da komai so da haka kina har dabbobi ma suna bambance mai kuɗi da mara kuɗi in ji mai wannan baitutuka <laughs> so saboda haka dai kuɗi dai a samu kuɗi masu albarka wannan abu ne mai kyau kuma idan mutum bai sarrafa dukiyarsa inda ya kamata ba ranar alƙiyama zai zama talaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal muqsirina humul muqilluna yawm alqiyamati illa man ataahu Allah khairan fanahafa fanahafa bihi yaminahu wa shimalahu wa bayna yadayhi wa wara'ahu masu kuɗi su ne talakawa ranar alƙiyama. sai dai wanda Allah ya bashi dukiya ya dinga kyauta damansa hagun ɗinsa gabansa da bayansa ko ina miƙawa yake yi to wannan kuma ya fi kowa wato albarka zai tashi ranar alkiyama yana mai daraja amma in dai ba haka ya yi ba to zai zama miskini ranar alkiyama zai zama bayi da wani wato ainihin kima a wurin mutane hadisi na gaba an ummi hani in binti abi talib radiyallahu anha qala zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama amal fatihi فوجدته يقتتل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني wannan hadisin imam bukhari ya rawaito shi wani babi da yace at-tasattur fil ghusl inda nas wato mutum ya sutura idan zai wanka in akwai mutane a wurin ya samu wani abu ya kare shi kafin ya yi wanka hadisin kaman ɗaya yake da wancan hadisin daga ummu hani binti abi talib radiyallahu anha Allah ya da ita qalat tace zahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amal fatahi shekaran da aka buɗe garin makka aka yaƙi aka ci garin makka da yaƙi tuhu da na zo sai na same shi ya tasiru yana wanka wa fadimatu tasturuhu fadima yassa tana yi masa ainihin wa tana yi masa sutura ta samu wani mayafi wani abu mai kauri ta tsare ta kare gaban ta tsare yana wanka ta bayanta abin nan eh, ta bayanta domin kada wani ya ganshi kaga ne yana mana kuncin wurare wanda za a yi wanka a wannan lokacin har sai an zo da wani abu na sutura an kare maka tukun gidon mutane duk wanda ya zo wurin sai ka ce a ah, koma akwai mai wanka a bayan karka wuce ta nan sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wanka faqala sai ce man hazi wace ce wannan ya ji muryan ita ummu hane yar abi talib wato yar babban sa kenan yace wace ce sai ta ce ana ummu hani ni ne ummu hani sai faɗi ainihin wato ta faɗi sunansa to anan malamai suka ce abin da ya sa bai gane wace ce ta zo ba saboda suturan mai kauri ne suturan tana da kauri wato mayafin da aka sa ko burgon da aka sa ya kare shi yana wankan bai zai yi ga wani daga ta ciki ba haka shi ma babu mai ganin sa kenan to kaga wannan shekaru in za zaka suturce kanka kai wanka inda mutane suke wucewa lalle ya zama abu ne mai kauri wanda wani bai zai hango ka daga ta raran wannan abun ba ko ragan ragan wannan zani ko kuma sharasharan wannan zanin ba dole ka samu abu mai kauri ko wani falanken kwano ko wani gini ko bayan dutse ka buya ko kuma wani borgo a kare ka da shi kai wankanka saboda dukkan malamai sun yi ijma'i cewa suturce al'aura wajibi ne wajibi ka suturce al'auranka kar ka bari wani wato ainihin ya ga al'auranka wannan kisan ta faru a amal fatai wato shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka bude wato ainihin garin Makka aka ci garin makka da yaƙi garin makka ya zama garin musulmi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan mai tambaya mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta mutane ga masallatai a cikin anguwansu su kirkiro wani masallaci a kofar gidansu su haɗu suna yin sallar jima'i a wajen bismillah wa salatu wa salamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba assalamu alaikum wa rahmatullah uh, ina je yana nufin a kirkiro wurin sallah ba a kirkiro masallaci ba wato a dan shimfida taburmai haka ana sallah kuma ga masallatai shi yake cewa musalla da ya kamata a je masallaci yi sallah ai ana zuwa jam'i don a haɗa jama'a ne idan kowai ne za su yi sallah a ƙofar gidajensu ai masallacin da ya zama babu kowa kenan zuwa jam'i wajibi ne saboda haka in dai akwai masallaci kusa da kai to bai kamata kuma ka kirkiri wani jami'i a kofar gidanka ba ko ku kirkiri jami'i a layin ku ba ba masallaci ba ku je masallaci ku yi sallah haka manzon Allah sa suma ya ce idan an kira sallah kowa ya amsa wannan kiran man sami annida a falam yuzi fala salata lahu illa min uzrin wanda ji kiran sallah bai amsa ba bai da cikakkiyar sallah sai dai wani uzuri ne ya hana shi zuwa kiran sallah kuma a masallaci ake ba a layi ba yace malam ina bin liman sallah kafin liman yayi sallama sai nayi sallama mala ya zan yi mm, sai ka koma cikin sallanka kai sallama akan kuskure ka ci gaba da sallanka a hakan idan liman ya sallame sai ka sake wata sallama wacce ta farko da kai kayi ta ba a muhallin ta ba illi mai sallame sai ka sake yin wata sallama ita ce hakikanin sallaman ka ta fita daga sallah kuma babu wani sujjada da za ka yi ko kabli ko ba'di wannan kuma yace malam da Allah a ja hankalin matasa akan wani al'amari sabo da ya fito kuma na harkan caca mai suna Niger bed wadda su matasa abin da ya rubuta mu matasa da muke da muka damu da harkan kullo duk wanda ka kira masa Niger bet ya san me ake nufi mummunan cacare kuma wanda yawancin mummuna yin shi to ai ina ga zai wuya in baka fatawa akan wannan kalman kawai don ni ban san menene ne bet din ba kaga kai ka ce caca ne to wallahu alam ni kuma tunda ka fade shi a wani istilahin sa ban san caca ne ko ba caca ba sai dai kawai in ce maka in caca ne haramun ne amma da ya kamata ka kwatanta yaya ake yin sa kaga sai mu gane cewa caca ne ko ba caca ba amma kai ba za ka hukunta min cewa shi caca ne kuma in zo in jira akan abun sai ni na fahimta caca ne ko ba caca ba ne me ya ko wanda ya sani ya gaya bi? <laughs> na eh wa dai sa kuɗin ko biyu shi ya sa kai ma ka sa idan shi ya sa dubu ɗaya kai ka sa dubu ɗaya duk wanda kowa ya zaɓi kulob duk kulob ɗin da ya ci in naka ne ya ci za a baka wancan dubu ɗayan in nasa ne ci kai ba bashi dubu ɗaya wannan caca ne haramun ne a addinin musulunci saboda haka baya halatta caca kuma musulunci ya haramta ta kamar yadda ya haramta giya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu sun min amali shaytan saboda haka aikin shaytan ne haramun ne mutum ya dinga yin sa na'am wannan kuma shi ma kusan yace sambo mutane masu yin sambo musamman masu sai da motoci da ko masu karban fasin na gidan haya ba za ka shiga ba sai ka biya su wani kuɗi na musamman nasu banda kuɗi mai gida da kuma 'yan sambo masu sai da mota shin malam wannan aiki guda biyu halal ne halal ne mana wannan wahalan da suka yi suka nemo maka gidan ka zo ka biya suka yi ta ɗawainiya suka sasanta ka da mai gida sai tafi a banza kenan su je su kama neman kuɗi ban wani a wani bangare daban to da haka dillanci halal ne agents agency to da haka ko na mota ko na gida ko na fili ko na menene shi zai tsaya a tsakiya ne ya je nemo wa mai sayarwa a nemo masa mai siye mai saya a nemo masa kayan sayarwa idan mutum ya je kace kana bukatan hayan gida ya je nemo maka ya zo ya kawo ya nuna maka aka yi ciniki dole ka bashi ladan wannan wahalan in yace ba ka shiga sai ka bashi haƙƙinsa ne ba haramun bane haka nan mai sai da mota samun da ake magana kace nemo maka mota ko ka za ka sai ake zo ga mota nan ya zo ya nuna maka ita ya shiga tsakaninka da mai sayarwa aka sasanta duk wannan wahalan da ya sha sai ta tafi a banza za ka biya shi shi ma in mai abun nan din mai sayarwa shi ma an sha wahala an nemo masa kwastoma shi ma zai biya to da haka yadda al'ada ta gudana idan duka biyun ne za su bawa su abun nan masu yin agency in duka bangare biyu ne za su ba su duka za su ba su da wanda aka karbi hayan gidansa da wanda a ya karba da wanda aka sayar da gidan nasan da wanda ya sayi gidan duk sai su ba su in kuma al'ada ta gudana wanda ya ba da hayan ko wanda ya sayar din shine mai bayarwa ba wanda ya saya ba to wanda ya saya ba za a ce saya ba in kuma al'ada ta gudana wuyan ne ko wanda ya karbi hayan sawawan gida ne ko mota shi yake bayarwa ba wanda ya sayar ba to shi wanda ya sayar da shi zai bayar al'adatu muhakkamatu kafin ka yi aikin dama ka san waye zai biya ka haƙƙinka kuma abin da suke yi aikin wahala suke dole ne a biya su wannan kuɗin kuma don sun yi faɗi fasenti duk yanda aka saya ko aka karɓi haya suna da 10 fasenti ko makama ko 5 fasenti wannan ba laifi bane a shari'a sai a kasa din a basu idan dubu ɗari ne suna da 5 fasenti za ka ɗauki dubu biyar kuma ka ba su bayan wannan dubu ɗari idan gidan miliyon ɗari ne suna da miliyon biyar ko miliyon goma wannan duk ba halal bane ba haramun bane halal ne gumin su suke ci to da haka a zo ana tsaye kana cewa bara a shiga gidan sai sun biya dole a ba su hakkin su mana idan idan abun nan sai dai an yi alkawari aka ce kai hakuri yanzu iya kuɗin mu kenan za mu baka zuwa lokaci kaza to kaga wannan kuma gani daman sa ne ya hakura ya zama bashi daga baya a biya shi na'am an ce a tsinewa mutumin da yake tafiya tsirara a halin da muke musamman mata a halin da muke ciki a yanzu ta ko ina ka juya za ka ga mace tana tafiya tsirara ko ko namiji to malam yaya za a yi tsinuwan kenan a yi na cewa ba iya amsa wannan fatawan ba ko duk da cewa gashi zahirin hadisi wa idza laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat in ku haɗu su ku tsine musu su abun tsinewa ne nace ban san wani magabaci da ce in ka haɗu da mace tsirara ka tsine mata ba amma da zaka mata nasiha ka mata wa'azi wannan kan ka yana da kyau al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar to sai kwanan nan in baran manta ba a Saudiya ina bisal TV sai na bude kwamfuta hadisin ya faɗo mini sai na duba shi na samu wannan ƙarshen za'ifi ne bai inganta ba wato cewa wa idza laqitumuhunna fal'anuhunna fa inna iya wannan wurin bai inganta ba amma satakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'atmati al-buqti al-ma'ila la yadkhulna al-jannata wa rihaha fa inna rihaha la yujadu masirati kaza wa kaza <laughs> ya inganta a ƙarshe al'umma ta za a samu mata wanda suke tafiya da tufafi a su amma tsirara suke tafiya waɗannan ba za su shiga aljanna ba wannan ya inganta amma ya kuma su ku tsine musu don su abun tsinuwa ne to a binciken da muka yi hadisin wato ainihin bai inganta ba wannan ƙari to amma duk da haka ba zai hana mai wa'azi kuma in ya zo wa'azi ya faɗa ba domin ya tsoritar da mai wanda yake irin wannan aikin to kaga in bai inganta ba kuma ba za a ce to kai in ka da ita dole ka tsine mata ba ko ka ce Allah ya tsine miki ba saboda haka sai a bar maganan tsinuwa a kyale shi sai dai nasiha amma dai kan tunda aka ce ba za ta shiga aljanna ba wani tsinuwa kuma ya rage <laughs> ai an gama tsine mata kan don dama tsinuwa shine me a tard wal ib'ad an rahmatillah koran mutum da nisan tashi daga rahmar Allah shine ma'anan an tsine maza to an ce ba za ta shiga aljanna ba ba za ta ji kanshin aljanna ba ma to wani tsinuwa kuma tsakanin aljanna ya rage tafiya shekara 70 tsakaninka da ita zaka ji kanshin ta ita kuma ba za ta ji kanshin aljanna ba to wani tsinuwa ya rage kuma ayan gama tsine mata kan to amma kai ka bude baki ka ce Allah ya tsine mata shine wanda muka ce mun yi tawakkufi a kansa ni ban san malamin da ya faɗa ba daga ba kuma na bincika na gano cewa ƙarshen wannan hadisi bai inganta ba saboda haka babu maganan ka tsine mata na'am na mai na tambaya ta ƙarshe yake cewa ruku'i mutane da yawa suke sallah malam kai magana kusa tun da ya wuce akan sutura yadda mutum ya kamata ya sa sutura in zai je gani ko babban mutum da waye don haka sallah ya fi cincinta to mutane da yawa suke zuwa masallaci mala idan suka yi ruku'i sai gaba ɗaya har duwawunsu yana fita idan kuma suka je sujada kusan haka yake kuma a masallaci za ka samu ake haka malam to wannan kan haramun in dai duwawunka ya bayyana ma baka da sallah domin al'auranka ta bayyana da duwawu da farji al'aura ce mughallaza idan suka bayyana baka da sallah amma kwabrinka ne ko cinyanka yana ba za a ce kila baka da baka da sallah amma dai wajibi mutum ya rufe daga cibiyansa zuwa zuwa gwiwansa dole mutum ainihin wannan saboda haka idan za ka yi sallah ka sa sutura mai kyau ta mutunci wanda in kai ruku'u wanka ba zai bayyana ba nan ne ka samu sallah ingantacciya amma in kai haka to kai kuskure wannan mun sha faɗakarwa akan cewa Allah ta'ala ce kai ado in zaka tafi masallaci ma'ana ka sa cikakken sutura kamar yadda zaka je in zaka je wurin jama'a haka zaka tafi eh bana in zaka je wani taro zaka yi shiga mai kyau to haka masallaci ma zaka yi amma mutum ya sa dangalalliyar riga in yi ruku'u duwawunsa na bayyana wannan shiga ce ta rashin kunya ba irin ta ne kamata a yi a tsaya a gaban Allah subhanahu wata'ala ba ka san zanzaron ma kala biyu ne akwai mai dan dama dama akwai kuma na rashin kunya akwai wanda za a daure kugu in an daure ko an yi ruku'u duwawu bai zai fito ba to shine zanzaron masu mutunci kenan akwai kuma wanda ake rabin duwawu rabin duwawu mutum zai yi shi yana yin ruku duwawunsa na bayyana sai dai idan ya jawo wandon to me kai ka ga wannan ina zaka je me kake nema kana ta fama da jan wando kana sallah ta kamata mutum ya ji tsoron Allah ya kare mutuncin kansa daga ƙarshe akwai sanarwa kamar haka ga dukkan mutumin da yake son taimakawa su kwamitin wannan karatu zai iya tuntuɓan malam nuhu a inda yake zaune in baka san kowa ba mai kulawa da projector nan idan baka san kowanne ɗaya daga cikin su baka ne mai kulawa da projector ka masa bayani insha Allah zai baka daman yadda zaka yi ka taimaka kai kokari sannan kuma akwai masu roƙon addu'a kashi kashi daga ciki dai akwai malam Bello ya roƙi addu'a na musamman yana da masu mata ɗaya ɗaya yace haka ya roƙa daga ciki yace har da shi ai musu addu'a Allah ya sa su samu daman ƙarawa sannan kuma akwai waɗanda suka saba da iyayensu eh akwai account number din ma duka ka zo waje malam nuhu account number na wannan kwamitin ka zo waje malam nuhu ko waje malam malamai zaka samu ko kuma akwai masu neman addu'a kuma akan rashin lafiya da bukatu na makaranta waɗanda suka saba da iyayensu da iyaye da suka saba da 'ya'yayensu da masu neman auren duka ne to duk wanda suka aiko da addu'o'in su Allah biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya kuma akwai alama yan kwamitin nan sun fada cikin kwata na ga sun nace sun fada kwata ma'ana ba su da kuɗi a asusun su wajen sau uku ko sau hudu suna roƙon masu taimakawa suna sayan irin kasussuna haka da ake ɗauka na bidiyo da wasu hidimomi da ake yi wa karatun saboda haka sai a tallafa musu fi sabilillahi domin a samu a ci gaba da waɗannan abubuwan ba tare da sun tsaya ba a yada a gidajen rediyo da da talabijin kuma ya zama ana da dukkan hidiman da ya kamata wa masallaci ko kuma abin da ya shafi harkan karatun Allah ya samu dace اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين